Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalal FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron a Ghana za su isa mu matashar Alfa ta rediyo da ke kuma si da kuma shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau laraba shi daga watan Maris ɗin shekarar 2019. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na safe da farko ga kanin labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ciciki 'yan jam'iyyar Democrat jiya talata saboda kaddamar da jerin bincike da suka yi kansa da kuma gwamnatinsa. Wani babban kwamandan sojojin Amurka a Turai ya ce Amurka na bukatar ƙarin makaman yaƙi muddin tana so ta taka marasha birki a Turan. sannan kimanin shekara guda bayan kaddamar da tsarin cinikayya a afirka cikin walwala afta a takaice an kasa samun kasashe akalla 22 don fara aiwatar da shirin kanin labaran duniya kenan to yayin da aka tunkari zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jihohi a najeriya ga dukkan alamu an samu baraka a tsakanin 'ya'yan jam'iyya mai mulki a jihar adamawa wannan gwamnatin jihar adamawa da take ci a ƙarshen jam'iyyar apc ba za mu iya yin aiki da ita ba domin ba ta ba mu kunne ba mun kira ta akan kurakuranta da yawa amma ba su amsa ba duk wanda ka je na ce zai shinkafa da wake to dama ba dan APC bane saboda duk wani APC dan APC ya kamata ya fi dokan shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya ce a APC sak daga sama har kasa To a zaben na ranar Asabar dai 'yan takara a kananan jam'iyyun adawa sun ce ba za su daga kafa ga duk wata jam'iyya bai wato mai girma a kasar ba. Ai magana na janye mawa. Mawa zan janye. An ce ka janye wa ɗan takarar PDP. PDP Allah ya sauke. Wani APC ka janye wa? Allah ya sauke. Ai duka cikinsu sai dai su su janye. Sannan idan muka leƙa jihar Niger ga dukkan alamu zaben 'yan majalisun tarayya da aka yi ya bar baya da kura. a cikin hukuncin ubangiji a fatin wato alaman fatin mu bai fito a wannan takardar zaɓe ba a wannan zaɓe da ya wuce na sanata na zo kotu ne a matsayina na ɗan ƙasa wanda aka cuta to shin cancanta za a duba a jihohin arewa maso gabashin najeriya a zaben da ke tafe ko kuwa zaben sak za a yi batun da madina dauda za ta tattauna kenan a cikin shirin demokradiyya a yau amma bar mu fara da shan labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ciki 'yan jam'iyyar Democrat jiya talata saboda kaddamar da jerin bincike da suka yi a kansa da kuma gwamnatinsa yana mai bayyana hakan da wani babban lalubi da zumar kalato laifi. ya ce 'yan damakarar da ke majalisar wakilai waɗanda ranar litini suka buƙaci takardun bayanai daga kafofi 81 da suka hada da mutane da kuma kamfanoni masu nasaba da yakin neman zaben shekara ta 2016 da harkokin kasuwancinsa da kuma wa'adin tsawon shekaru biyu da ya yi a bakinsa. sun taɓu ya ce an aika da wasiƙun neman bayanai ma mutanen da ba su ji ba su gani ba kawai don a tozarta su a wani rubutu da ya yi ta kafar twitter trump ya bayyana binciken da kwamitin majalisar wakilai kan shari'a da abin da ya kira wuce gona da iri mafi tsanani da aka taɓa yi a tarihin ƙasarmu yan damokar na yin karan tsaye ga harkar shari'a kuma ba su son a yi aiki Wani babban kwamandan sojojin Amurka a Turai ya ce Amurka na buƙatar ƙarin makaman yaƙi muddin tana so ta taka ma Rasha burki a Turan, inda take da wato Rasha ke tafka takala har ma abin na wuce Turan ma. Da yake bayani ga kwamitin Majalisar Dattawa kan makaman yaƙi kwamandan sojojin amurka a turai janar Kutis kaskroti ya kira rasha barazana mafi girma ga kwanciyar hankalin turai sannan ya bayar da shawara cewa amurka ta daɗa yawan sojojinta a nahiyar turai na dindindin da kuma na wucin gadi skroti ya ce ya damu sosai musamman ma kan rashin isassun bayanan sirri da kuma matakan sa ido kan abubuwan da ke gudana a turai da kuma uwa uba dusashewar tasirin amurka a bangaren tekun yankin kimanin shekaru wato shekara guda bayan kaddamar da tsarin cinikayya a afirka cikin walwala afta a takaice batun samun kasashe akalla 22 don fara aiwatar da tsarin na tafiyar hawainiya kungiyar tarayyar afirka na hankoron kafa wannan tsarin cinikayya cikin walwala a faɗin nahiyar inda ake da tattalin arziki mai karfin dalar amurka tiriliyan 2.3 a matsayin hanyar sauƙaƙa jigilar kayan sayarwa da kuma sauran hidimomi da ma kai koman jama'a tsakanin ƙasashe 55 na ƙungiyar ta au ta wajen ɗayanta tsarin cinikayya da kuma takaita shamakin kasuwanci irin haraji ƙungiyar na fatan samar da ƙarin ayyukan yi da inganta rayuwa da kuma sauran damarmaki ga mutanen afirka masu yawan biliyan 1.3 da kuma zammar ganin ana matukar damawa da afirka a duniya jami'ai daga kasashe na afirka 44 sun rattaba hannu kan jadawalin share fagen kafa wannan tsarin ashe wato a ranar 21 eh, ga watan maris a shekarar 2018 a kigali babban birnin kasar rwanda to amma zuwa yanzu kasashe 19 ne kadai suka rattaba hannu a kai to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Kotun kundin tsarin mulkin ƙasar Senegal ta ayyana shugaba Macky Sall a matsayin wanda ya ci zaben ranar 24 ga watan jiya na Fabrairu. Kotun ta bayyana jiya talata cewa Sall ya ci zaben da ƙuri'u 58 cikin 100. A martaninsa bayan da kotu ta bayyana hukuncinta, Sall ya ce da manema labarai wannan sake nuna yadda da aka yi mani zai sa in tsuma in riɓanya irin ayyukan da nake yi ya kuma bayyana godiyarsa ga magoya bayansa a yayin da a ɗaya ɓangaren kuma yake kiran da a samu haɗin kai tsakaninsa da masu adawa da shi waɗanda suka nuna rashin yardarsu duk da cewa wasu kalubalanci ainihin sakamakon farko da aka bayyana ba wanda ya nuna cewa sel ɗin ne dai nasara. Birnin New Delhi na ƙasar India ne mafi gurɓacewa a duniya a shekarar ta 2018 wato bara bisa ga rahoton wasu ƙungiyoyin bincike biyu da suka fitar ranar talata. A wani binciken da ƙungiyar Greenpeace da kuma wata da ke ƙasar Switzerland mai suna IQ Air Visual suka sun gano cewa yawan sinadarin wato sinadarin auna gurɓacewar iska mai suna pm 2.5 wanda aka gano a birnin new delhi bara ya kai 113 da ma rabi wanda ya rubanya na birnin beijing na kasar china rahoton ya ce musabbabin gurɓacewar iska a birnin new delhi shine hayakin da motoci da masana'antu da kuma tarkacen wato shara ke fitarwa sai kuma kurar da ke fitowa daga wuraren da ake gine-gine. Ibrahim Kalmasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yayin da rage kwanaki uku a gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokoki na jihohi a Najeriya. an samu baraka tsakanin 'ya'yan jam'iyya mai mulki a jihar adamawa kan aƙidan tasak kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da ibrahim abdulaziz ya aiko mana daga yola ko a dubu biyu da zaben 2015 guguwar sa ko taka muhimmiyar rawa da amma kuma da alamu a wannan zaɓe da ke tafi ranar asabar za ta sauya zani musamman ma a jami'ar apc da ke mulki a jihar adamawa inda tuni wasu 'yan jam'iyyar kuma magoya bayan shugaba buhari ke cewa su a wannan karon shinkafa da wake za su yi wato cancanta za su yi ba zaɓen sak ba amma wajen wani taron manema labarai da suka kira ayola kungiyar north east buhari safar group sun ce baya ga zaben shugaban kasa dole a bi cancanta a wannan karon ba jam'iyya ba kamar da darakta jihar na kungiyar ali usman waziri ya karin haske muna so mu kira hankalin mu ah, na farko muna so mu taya mai girma shugaban kasar najeriya murna na cin zabe da ya mu a jihar adamawa mataki da muke so mu ɗauka muna da ra'ayi daban a zaben da za a shiga a ranar asabar mai zuwa wannan gwamnatin jihar adamawa da take ci a ƙarshen jam'iyyar apc ba za mu iya yin aiki da ita ba domin ba ta ba mu kunne ba mun kira ta akan kurakuranta da yawa amma ba su amsa ba don haka za mu faɗa members ɗinmu na jihar adamawa zaben da za a yi ranar asabar za mu zaɓi jam'iyya daban ba jam'iyyar apc ba wannan gwamna a yanzu bai cancanci mutanenmu da suke da kishin ƙasa ba su ƙara ba shi gida da ko shugaban ƙasa ya ce a zaɓi cancanta vote for a candidate of your choice vote for competence wannan kuma mun yarda da wannan al'amari da haka kowane jam'iyya da muka gani suke da ɗan takara mai kyau mun yi nazari mun duba jam'iyya a cikin jam'iyyun nan wanda ɗan takarar su ya fi cancanta. To sai dai ko ita ma jami'ar APC a jihar ta mai da martani ga masu kiran da abin cancanta. Amal Lawal shine mako sakataren tsare-tsare na jam'iyyar a jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz na sun tabbatar maka da cewa duk wanda ka je na ce zai shinkafa da wake to dama ba dan APC ba ne, saboda duk wani APC dan APC ya kamata fi dokan shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya ce ai APC sak daga sama har kasa amma idan ka ce ba za ka APC sak ba wannan tabbatar maka da cewa dama 2015 baka APC ba kuma kai baka tabbatar baka tabbatar wa duniya cewa ka da APC ba so don haka na son gaya mutane ko ka shinkafa da wake ko baka yi shinkafa da wake ba da ikon Allah APC za ta ci zaɓe a jihar Adamawa a zaɓe mai zuwa kuma insha Allah duk 'yan takarar mu za mu tabbatar cewa sun ci zaɓe. A wata sabuwa kuwa ita ma jam'iyyar adawa ta SDP a jihar ta musanta rahotanni da ke cewa ta janye takarar kujerar gwamna a jihar bisa cewa sun shiga haɗaka da wani 'yan takara. Chief Emmanuel Bello da ke zama ɗan takarar jam'iyyar ta SDP Adamawa ya ce wasu ne ma ke neman ɓata masa lale. Ai magana na janye mawa. <laughs> mawa zan janye. An ce ka janye wa ɗan takarar PDP. PDP Allah ya sauke. Wani APC ka janye wa? Allah ya sauke. Ai duka cikinsu sai dai su su janye mu. ai in allah ya so ya yadda sdp ita ce mai kafa gwamnati wannan dokin farar dokin nan domin duk dan adamawa farin doki yake so ya sawa sannan kuma an yarda da mu saboda mun shiga karkara mu kaɗai ne wanda muka tafi 226 watt wato 220 watt 226 mu ya kamata mu kafa gwamnati. Wani irin karo? mu ma babban jam'iyya ce yanzu dai lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a zaben na ranar asabar musamman ma tsakanin manyan 'yan takarar gwamnati da suka hada da sanata muhammadu bindo umaru jibrila na apc da kuma 'yan takarar jam'iyyar adc sanata abdulaziz mutala yako kana kuma da na jam'iyyar pdp honorable ahmadu umaru fintiri da kuma 'yan takarar jam'iyyar sdp emmanuel bellan ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya. ka ɗauki zance na rado Allah da ka hai hasashe na ɗauki zance na gaida Ibrahim Abdulaziz Ɗan takarar kujerar sanata daga mazaɓar gabashin jihar Neja na jam'iyyar adawa ta ADP Muhammad Bashir Abacha ya maka hukumar zaben Najeriya da ma jam'iyyarsa ta ADP a gaban wata kotun tarayya. saboda rashin sanya hoton jam'iyyar ta adp a jikin kuri'a a lokacin zaben 'yan majalisun dokokin najeriya da aka yi ga mustapha nasiru batsari da karin bayani daga mina muhammad bashar abacan dai ya ce ya garzaya kotun ne domin jin dalilin kin sanya hoton jam'iyyar da hakan yasa bai kasance cikin 'yan takarar majalisar dattawan ba. A cikin hukuncin Ubangiji a fatin wato alaman fatinmu bai fito a wannan takardar zaɓe ba a wannan zaɓe da ya wuce na sanata. Na zo kotu ne a matsayina na ɗan ƙasa wanda aka cuta don a nemo mana ƙwatar mana hakkinmu a kuma sannan hakkin jama'anmu da suka dinga wahala ba dare ba rana suna shiga ƙauye-ƙauye sako-sako lungu-lungu don nemo mana kuri'a yau an zo rana ranar zaɓe wasu kalilan daga sama an cuce mu an sai mana da 'yanci to saboda haka muka zo wannan kotu wanda muke tunanin za ta yi mana adalci. Lauyan da ke tsayawa Muhammad Bashar Abacha a wannan ƙara dai barista Abubakar Indako Musa ya ce sun faɗa wa kotun cewa an hana shi haƙƙin da dokar ƙasa ta bashi. Fatin shi ADP sun yi nominating din shi to contest for a uh, senatorial position wasu sun yi amfani da mukamin su sun hana shi so a wato abinda doka na kasa ya bashi inci da doka kasa ya bashi an hana shi kuma bayanin da muka yi ma kotu kenan a lokacin da na tuntuɓi jami'in yada labarai na jam'iyyar adp a jihar niger jiya dantani muhammad ya ce su ma lamarin ya ba su mamaki mamaki tunda lokacin da dai aka zo aka ce yi takara mun rubuta mu INEC INEC kuma sun ba mu takardar ce sun hasa kuma da za mu yi primary duk INEC ya za wuce witnessing primary da muka yi. ba ma ko jam'iyya ko san cewa logon shi bai fito ba kafin a yi zabe koko sai da aka je wurin zabe kuka gaba logon. mu da kan gaskiya tabbas za mu sai da aka je zabe gaskiya. har ya zuwa wannan lokaci dai hukumar zaben Najeriya ta ce bata lura da cewar babu logon adp a takardar kada ƙuri'ar ba kamar yadda jami'in yada labarai na hukumar zaben a jihar niger ibrahim abari ya shaida mun ta wayar salula ba ku lura ba ba ku lura ba okay sai ba mamaki yanzu da ne magana da kai ina yayin samu ɗaya daga cikin balas da yanzu duba A nan gaba kaɗan ne dai kotun za ta ba da rana da lokacin da za a fara wannan shari'a gadan-gadan. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ne motar sai zace, ban koma waɗa da dangina. To idan aka je shafukanmu na intanet za a ga duk waɗannan labarai. Kada manta kuma ana tare ne da sashen wasu na murya Amurka da ke nan gundumar Columbia inda agogo ke cewa sha biyun dare ne da minti sha bakwai yanzu ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Jama'a mu da saduwa a wani sabon shiri. Ni ce Madina Dauda. An yi zaɓen shugaban ƙasa da da 'yan majalisun tarayya kuma an gama lafiya. Sai Asabar mai zuwa za a yi na gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi. To wai sak za a yi ne ko cancanta? Ku biyo ni. Yaya siyasar Arewa ta kasance ne a wannan karo? Sanin kowa ne cewa shugaba Muhammadu Buhari ya lashe zaben shugaban ƙasa. kuma a da can baya shi da kansa ne ya ce a zaɓi cancanta kar a sak a wasu jihohin na arewa idan an duba an yi wani abu jilwayi mai kamar wanka domin a jihar gombe an yi apc sak a shi yadda shugaba muhammadu buhari ya fito an yi sak a shi yadda tsohon mataimakin shugaban kasa kuma wazirin adamawa a tiku abubakar ya fito ma an yi wani bazata domin a jiharsa ta adamawa inda apc ke mulki ba a yi sak ba Borno da Yobe dama su 'yan sakne ne. Me zai faru ne a sauran jihohi uku da suka rage? Wato Taraba, Bauchi da Adamawa. Za mu yi nazari da ƙwararren ɗan jarida mai zaman kansa kuma mai shari'a al'amuran yau da kullun Alhaji Hassan Gimba. A shekara 2015 da aka yi zaben shugaban ƙasa, jam'iyyar APC ta yi nasara. janar buhari ya zama shugaban kasa an ce dukkan sauran zabuka da suka biyo bayan wannan guguwan buhari ne ta kwashe su to bana ma shekara 2019 kamar an kusan maimaita abin da ya faru a shekara 2015 shugaba buhari ya sake cin zaɓe jihohi na nan da yawa waɗanda za mu ce ya kamata mu sa ido a kansu su ne jihohi da suka fito daga shiyar arewa maso gabashin ƙasar nan saboda irin halin da suka tsinci kansu a ciki kafin a zaɓi shugaba muhammadu buhari ya kake kallon wannan al'amari ne kana ganin shin guguwan Buhari nan a wannan karan ma zai sake faruwa a zaben 2015 tabbas buhari ya yi tasiri ba ma jihohin arewa maso gabas ba a najeriya gaba daya inda kusan kowa wanda ya shiga rigansa ya ci zabensa to wannan karon ma ta sake maimaita kanta kuma shi buhari mutum ne wanda a kasan nan dai kam ba a taba wani wanda ya samu soyayyen talaka da jama'a kamar shi ba don haka za a bi wannan jam'iyyar nasa din don shi don mutane suna ga mai amana ne kuma za su iya a danka mishi kowane irin amana ya rike to amma duk da haka karki manta kan cewa jihohi kamar borno da yobe su daman sun riga sun kafu akan wani irin layi na siyasa tasirin buhari yana nan amma kuma su ma daman suna da nasu hanya na siyasa ne wato kama aƙidar su irin ta jam'iyyun da buharin ke tsayawa ne kenan eh, kusan kamar haka yanzu alal misali in kin lura sanda aka yi zamanin su npn da JNPP, borno da kuma yoben yanzu kenan za a ce da kamar adamawa su sun yi gnpp ne lokacin da aka yi nrc da sdp su sun yi sdp ne lokacin da aka zo yanzu ake pdp duk da karfinta a najeriya su suna app suka da anpp to shi buhari ma ya zo ya sami borno da yobe suna layin siyasansu ne sai ya shiga jam'iyya din don haka suka ci amma kin ga da ya bar anpp ya koma ya bude cpc ai bai yi tasiri a borno da yobe ba amma duk da haka dai ana karrama shi to amma a yanzu abin da kuma zai kara taimaka domin halin da mutanen borno da yobe suka shiga a dangane da boko haram yawanci an kashe masoya an kashe iyaye an kashe abokai an kashe yan uwa an kashe mata an kona gidaje zuwan shi an samu zaman lafiya sosai to wannan ya ƙara sa mutanen suna ganin shi da daraja eh, sai kuma ya zo daidai da irin siyasan da suke yi so wannan kamar shine ake kira ƙarawa karfe karfi. Mm. To yanzu waɗanda za su tsaya takara misali a jihohi biyun nan da ka ɗauka yanzu da za mu dube su barno da Yobe kana ganin su kenan guguwan Buhari nan ba zai shafe su ba kenan kake nufi? Zai shafe su sosai amma kuma yanzu shi talakan Najeriya ma ya fara wayewa dangane da siyasa. Yanzu mutane suna iya ƙoƙarin su su yi zaɓe don mutum. idan Allah ya sa aka yi dace kai mutumin gaskiya ne sai kuma ka haɗu kana tare da Buhari wanda ake gani mai gaskiya ne to wai an tarfa wa nonon ka gari gari to don hakan nan zai taimaka musu kuma daman su ma daman layin da suke kenan kuma jama'a din suna suna ah, tare da su wasu wane ne masu tsayawa takarar nan ne a tsakanin waɗannan jihohin akwai yan apc da kuma yan pdp ko a shiyar arewa masu gabas akwai yan pdp akwai yan apc amma yanzu kin lura da zaben shugaban kasar nan da aka gudanar kin ga pdp ba ta yi wani tasirin kirki ba a shiyar arewa maso gabas ne a shiyar arewa maso gabas kamar yanzu misali borno hmm. yobe in kin ga irin kuri'un da aka basu hmm. inda ta yi tasiri za ka ka ce taraba ne taraba kuma akwai wasu dalilai da dole ma ya sa a samu irin wannan sakamakon da aka samu eh, wato pdp ta fi taka a can pdp ta fi taka amma kin lura ko gombe inda gwamna mai ci ya tashi takarar senata ai guguwan buharin ya kada shi in kin lura bauchi akwai mazaban senata ma da apc ba su da dan takara amma kuma sun ci to in kin duba adamawa wannan da farko dai apc sun taso za su kai ga gaci to amma daga baya pdp sun zo su yi nasara kuma ko shi buharin a wani yawon kamfenin shi ai ya ce jama'a su zaɓi wanda suke so su zaba har ya kama gana ya ce idan wasu sun zaɓi mutum don dan su ne wannan babu damuwa so babu damuwa demokradiyya din kenan saboda haka kana ganin irin haka za ta kasance a yobe da barna kenan za ta kasance amma kuma kamar yadda na ce mutane ma suna duba 'yan takara yanzu alal misali in kika duba yobe akwai shi wanda yake takara din nan a mai malabu ne to ko ina kika je zaki ga an ambaton sunansa duk wanda ya san shi babu wanda zai taba ce ma ga inda ya samu matsala da wani sai ma dai ai maganan kan cewa shi mutum ne mai son jama'a wanda kuma in yana mu'amala da kai ba yana ganin ka matsayin kai kaza ba ne yana ganin ka matsayin kai dan adam ne so yana baka hakkin da ya kamace ka matsayin ka na dan adam to irin da daga ina ka fito Ko da daga ina ka fito kuma ko menene tunaninka ko menene akidanka shi dai zai darajanta ka matsayinka na dan adam kuma hakkin da Allah ya baka zai baka to irin wayannan mutane su ne suka fito sai kuma suka haɗu da shi Buhari to kin ga ai kama su a irin wannan wajen zai bada wahala to abin ya tafi daidai haka har Borno da sauran da kaman su Gombe da su Taraba din yau idan kika duba kuma Borno shi wanda ya fito professor zulum shi ma jama'a suna gani yana tare da talaka ne mutum ne wanda har ya irin su conductor na taxi ya tuka taxi so talaka suna gani ya gajiya ya ga yau ya gajiya ya ga yau sannan kuma mukaman da aka bashi sanda yake rekta a ramat polytechnic da kudin da yake tara na makaranta da shi gine-gine ya gyara makaranta inda wasu makarantu ba a haka ba so mutane eh, eh, sai aka bashi kuma eh, ministry na construction wato kamar gina mm. farfado da jiha ya yi aiki an gani to irin wayannan mutanen da su ne so, irin wannan yawa irin wannan zai tasiri a bauchi da gombe da taraban kuwa kamar yanzu bauchi yadda wasu 'yan siyasa suke kamar kuma abin da ya faru alif dubu biyu da goma sha biyar karfin buhari zai taimaka mishi ba kamar wasu eh, wajaje kamar inda su 'yan takarar kansu jama'a suna son su sai kuma suka hadu da karfin buhari so duk suna taimaka juna ai shi buhari da ya ciyo bi alif dubu biyu da goma sha biyar bai samu irin kuri'an da ya samu wannan karin ba haka a borno amma yanzu don irin 'yan takarar da suka fito a gwamna sai ya samu kuri'un da ya kusan ninka ko ma ya ninka wanda ya samu a wancan shekaru mm. to amma eh, za ka faɗi haka akan jihar gombe domin ai wanda zai sauka yanzu a jihar gombe dan pdp ne wanda zai sauka a gwamna a gombe dan pdp ne kuma ya yi musu aiki to shi dai rashin rabo kawai domin karo da buhari ne abun ya same shi shi ma don haka ga yadda ya kasance mishi. To ba za a ce haka akan Taraba ba ko domin ai kila dan takararsu na Taraba ko da yake ana cewa shi ma mutum ne wanda aka san shi a ƙasa wato dan eh, eh, siyasa ne na gundumomi kana ganin shi ma guguwan Buhari zai dan shafe shi? na jam'iyyar apc kenan ko mm, pdp ne jam'iyyar apc Zai duk da cewa su pdp ne pdp eh, ne zai samu gudunmawa sosai a dalilin buhari to amma siyasan taraba daban yake da siyasan irin su borno ko yobe ko bauchi akwai wasu ko gombe din ma ko gara gombe ma kusan haka amma dai na taraba din ya fi kamari wasu turanci na cewa factors dalilai wanda bai kamata ba sai an faɗi ba amma su ne suke gudanar da siyasan taraba mm. don haka zai wahala shi mutumin apc ya yi tasiri mm. kuma ya haɗu da kan cewa shi gwamna mai shi shi ma zai sake nema eh, a nan lokacin shirin ya kawo jiki a madadin ɗan jarida mai zaman kansa kuma mai nazari a al'amuran yau da kullum alhaji hassan gimba ni madina dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake sallama da ku mu kasance lafiya kamar da lagai da madina dauda da haka ne kuma muka zo zangon labarai a takaice. To a takaicen shugaban Amurka Donald Trump ya ciki 'yan jam'iyyar Democrat jiya talata saboda kaddamar da jerin bincike da suka yi kansa da kuma gwamnatinsa yana mai bayyana hakan da wani babban lalube da zumar kalato laifi. wani babban kwamandan sojojin amurka a turai ya ce amurka na buƙatar ƙarin makaman yaƙi muddin dai tana so ta taka marasha birki a turan inda take ta tafka takala har ma matsalar na zarce turai ɗin kimanin shekara guda bayan ƙaddamar da tsarin cinikayya a afirka cikin walwala afta a takaice batun samun ƙasashe akalla 22 don fara aiwatar da shirin na tafiyar hawainiya kotun kundin tsarin mulkin kasar senegal ta ayyana shugaba Macky Sall a matsayin wanda ya ci zaben ranar 24 ga watan jiya na fabrairu birnin new delhi na kasar india ne mafi gurɓacewa a duniya a shekara ta 2018 wato bara kenan bisa ga rahoton wasu ƙungiyoyin bincike biyu da suka fitar ranar talata wani binciken da kungiyar greenpeace da kuma wata da ke kasar switzerland mai suna iq air visual suka yi sun gano cewa yawan sinadarin auna gurɓacewar iska mai suna mp2.5 wanda aka gano a birnin new delhi ya ribanya wanda aka gano a birnin beijing na kasar china hukumomi a pakistan sun damƙe wasu mutane 44 da ake zargin cewa 'yan bindiga ne cikinsu har ma da wani dan uwan jagoran wata kungiya mai tsatsoron ra'ayi wadda kasar ta india ke zargi da kai harin unar bakin wake da mota a yankin kashmir mai rabuwar kawuna to masu haro da aka kawo ƙarshen shirin namu na safe sai kuma dan anjima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin shi ibrahim kalmasi garba da chibahiro diodine da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri sai kuma mu greg barnes muhammadu lalo ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Afrique. Le monde